da al'ummar karamar kuma birnin kano da kewaye na wannan rashi da muka yi na masoyinmu jagora shugaba abin koyi ubangiji subhanahu wata'ala ya masa rahama allah ya ji kansa allah ya gafarta masa allah ya karbi dukkanin ayyukan da ya na alkhairi ya kuma yafe masa dukkanin kurakuransa hakika mutane da yawa sun yi wato jimamin wannan rashi ni kaina wannan rasuwa tana ɗaya daga cikin rashe-rashe da aka yi wanda suka taɓa zuciyata musamman wacce aka yi bana gari lallai na ɗauki alhaji bashir usman tofa a matsayin jagoran da na gamsu cewa mutum ne da yake son al'umma yake son allah yake son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake son addinin islama yake kuma son ci gaba kuma yake buɗe baki ya faɗi gaskiya ko da ba za ta yi mutum daɗi ba na ɗauke shi a matsayin uba wanda dukkanin lokacin da abu ya bujiro mini na kan ruga na tafi wurinsa na je na ce baba zan yi kaza ko kuma zan yi kaza sai ya ce a aka yi kaza kar kai kaza kuma zai saurare ni ya bani nutsuwa wato da lokaci sosai ya saurare ni ya faɗa mana iya fahimtarsa kuma na yi imani yawanci duk abin da ya faɗa mana ɗan nan sai a ga cewa in na yi shi ana samun natija mutane da yawa sun ɗauki alhaji bashir usman tofa da ƙungiyoyi musamman akan gaban al'umma da addini a matsayin jagora wanda kowa ɗanne kamar yadda nake iya zuwa na tunkare shi akan je a tunkare shi kuma ya ba da shawarwari waɗanda suke masu amfani mutum ne mai addini wanda dukiyar da Allah ya bashi bata ɗauke masa hankali da bauta wa Ubangiji subhanahu wata'ala ba kowa ya san irin yadda yake hidimta ma addini da ayyukan alkhairi da wato kokarin zaburar da mutane akan ayyukan alkhairi masallaci da ya gina na imani da wahala a samu wani masallaci a jihar Kano da aka kashe masa dukiya domin ya kashe ta wato masallaci akan wannan nake so mai amfani da wannan dama albarkar wannan ɗaki na Allah subhanahu wataala na Ka'aba nake so mai amfani da shi mu roƙi ubangiji subhanahu wataala ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa dukkanin zunubansa da kurakuransa dukkanin mamatanmu yan uwa da abokanan arziki da iyayenmu da dukkanin suka riga mu gidan gaskiya da waɗanda suka rasu yau da dukkanin na baya a al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wataala ya musu rahama ya ji kansu dukkanin waɗanda ba su da lafiya da waɗanda suke cikin matsin rayuwa da waɗanda suke cikin damuwa na rayuwa ubangiji allah ka san su ka san bukatun su allah ka biya musu waɗanda suke mana fatan alkhairi yan uwa da abokanan arziki ubangiji subhanahu wataala muna godiya Allah ya karbi dukkanin bukatunmu na alkhairi kuma su ma biya musu dukkanin bukatunsu na alkhairi Allah ya saka da alkhairi ya taimaki shugabanninmu ya riko da hannunsu shugaba Muhammadu Buhari Allah ya riko da hannunsa Allah ya dawo da tattalin arzikin kasar mu Najeriya ya ba mu aminci da kwanciyar hankali wannan matsaloli da ake fama da su na tsaro da sace-sacen mutane ubangiji wani wata ka ba mu aminci a kasar mu Allah ka kawo karshen su dukkan waɗanda suke da hannu wajen taimakon waɗannan mutane masu tada kayar baya ubangiji wani wata ka fi mu sanin su kai mana maganin su Allah ka tona asirin su Allah ka lalata su Allah kar ka ba su nasara Allah ka bawo ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali ka dawo da tattalin arzikin mu Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah subhanahu wataala ya zikan Alhaji Bashir Usman Tofa Allah subhanahu wataala ya zikan dukkanin mamatan mu Allah subhanahu wataala ya bawa dukkanin marasa lafiyar mu lafiya Allah dukkanin wanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala